ya sake haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka a wannan rana ta laraba ashirin ga watan jumada sani hijira 1442 wadda ya daidai da hudu ko uku ga watan biyu miladiya 2021 domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka al'ubudiyya na babban malami shekul islam taqiyuddin ahmad bin abdul halim bin abdul bin taymiya al-harrani al-dimashqi Allah maɗaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta masa a zaman da ta gabata muna magana ne mala ya fara magana inda malam ke bayani akan illan rashin ikhlasi a cikin aiki inda malam ya fara mana magana da abinda ake kira shirka da kuma ɗabi'a na manyan bayan Allah mazaukacin sarki magabata akan abin da ya shafi shirka da yadda suke mu'amalantar shirka har muka kai inda malaika mana addu'an ɗaya daga cikin manyan waliyan Allah madaukakin sarki sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu arda addu'ar sa da yake cewa Allahumma ja'al amali kullahu salihan wa ja'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi shay'a sai malik gaba da cewa wa kathiran ma yukhalifu nufusa min ash-shahawati al-khafiyya ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله ويفسد ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له كما قال <coughs> كما قال شداد بن أوس يا بقايا العرب يا بقايا العرب إن أقوى ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية وقيل, ل... وقيل لأبي داود السجستاني وما الشهوة الخفية قال حب الرئاسة ما لم يتجى بدا يمن بياني أكام إلا رشي الإخلاص التمعي يجي شوى وكثيرا ما يخالق النفوس من الشهوات الخفيه yake so da yawa abu ana samun abubuwan da ke shafuwa a cikin rai na sha'awa wadda ake kira a shahawatul khafiyya wadda sha'awa ɓoyayya ina fasara da gundarin hausa yake so da yawa irin waɗannan ma yufsidu alaiha tahqiqu mahabbataha lillah so da yawa irin wannan sha'awan da ake samu a cikin zukata su suke lalata hakikanin soyayyen wannan zuciyar zuwa ga Allah mahalikinta wa ubudiyyata hala so da yawa irin wannan sha'awun shi ke lalata hakikanin bautan da zuciya take yi ma Allah wa ikhlasa dina hala so da yawa irin wannan sha'awan da ake samu a zuciya shi yake lalata ikhlasin zuciya wajen kadaita addini zuwa ga Allah yace kama qala shaddad bin aus yake kama yadda babban sahabi shaddad bin aus yake cewa shaddad bin aus sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rayu har bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maluma suka ce ya rasu hijira na shekara hamsin da takwas ya bar duniya a galibi ya kai shekara casa'in da biyar a duniya kafin ya rasu babba ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi to shi wannan sahabi shaddadu bin aus yake cewa ya baqaya al-arab ya baqaya al-arab ya ku raguwan larabawa yana magana da larabawan da suke rayuwa a zamaninsa bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi yake ce inna aqwafa ma akhafu alaikum arriya yake ku sani mafi girman abin da nake jin tsoro muku nake tsoron kada ku tsinci kanku kuna aikatawa mafi girma shine arriya'u riya a cikin aiki ya kuna aikin da babu ikhlasi a ciki wa shahwatul khafiyya da kuma koyayyar sha'awa da kuma boyayyen sha'awa yace wa qila li abi daud as-sajistani an tambayi babban malamin hadisi imam abu daud as-sajistani wanda maluma ta asalin sunansa asalin sunansa Sulaiman bin al-Ash'ab bin Ishaq bin Bashir bin Shaddad wanda an haife shi hijira na shekara 202 Imam Abu Dawud aka tambaye su akan cewa mashahwatul khafiya menene abin da ake kira koyayyar shahawa sha'awa koyayya da maluma suke ta emphasizing cewa yana taimakawa wajen lalata ikhlasin mutum imamu abu dawud ya tashi ba da amsa kawai sai sai hubbur ri'asa ya ce shi ne son shugabanci ashe muka duba wannan sentence ɗin guda biyu ko guda uku za mu fahimci malam yana nuna mana wasu abubuwa guda biyu waɗanda in aka same su a zukatan mutum to mutum zai rasa wani abu guda ɗaya mai mahimmanci in a zuciyanka aka samu sanyin abu don mutane su yaba ko ƙin yin abu saboda tsoron zargin mutane kuma a zuciyarka aka samu bala'in son shugabanci to zai sa ka rasa abu mafi mahimmanci a rayuwanka shine ikhlasi ina fata mun gani in aka samu waɗannan abubuwa guda biyu a cikin zuciyar mutum to yana rasa abu mafi mahimmanci a rayuwarsa wanda wannan kuma shine ne shine ikhlasi karka zamanto duk abin da za ka yi damuwanka shine mai mutane za su ce a kai kar a samu wannan tare da kuma kar ka zama zamanto zuciyanka a samu son shugabanci aka ce son shugabanci ba ana nufin sai sai mutum ya ya buga fasta ya nemi kansila ko ciyaman ko ba shi ba ne kaɗai son shugabanci ina fata mun gani kana ce ko limanci ne kana ce ba a so ka ce ke kai ina fata mun gani ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi da Imam Tirmidhi ya fitar manzon Allah sallallahu alaihi wa akwai mutane guda uku waɗanda in suka yi sallah sallan su baya wuce kullun shi bare har ya haura zuwa wajen Allah ya kafa yake a ciki akwai wanda yake yi ma mutane limanci su kuma ba sa son shi ba a son ka da limancin kai ka ce ke kayi to na ka sallan ma Allah zai karfa inji annabi Muhammad to kaga duka ba an ce son shugabanci sai hankalin ka kai tafi zuwa gwamna ko sarki ko chairman ko shugaban kasa a'a a kutun matakin da ka samu kan. balle ma ka san san cewa baka ba ka sani ke sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi cewa duk wanda ya nemi shugabanci shi ya nema da a bashi to Allah madaukakin sarki sai ya bar shi da dabaransa da wayon amma wanda cancantansa aka gani aka ce yayi sai aka bashi to Allah madaukakin sarki kuma sai ya masa jagora aga bambancin ku aga bambancin abubuwa guda to kar an aka samu bala'in san shugabanci a cikin zuciya to sai ya hana ka yin abubuwa dan Allah ku musamman ka san baka cancanta ba ta natin sai da aka ba to duk mu'amalan ka kuma za ka rinka yi ne kana kana tambayar to me mutane suka ce akan kaza da ni ko haka wani zai zama damuwan ka shine ka burge su su gane cewa za ka iya sai zama to babu kuma Allah a ran an gane yasa sai malaki cewa malaki wa an ka'ab bin malik عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما لإبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صحيح كيف بين صلى الله عليه وسلم أن الحرص على المال والشرف في إفساد الدين لا ينقص عن إفساد الذئبين الجائعين لزريبة غنم وذلك بين فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص مالك توا حديث يا تبتا daga sahabi Ka'ab bin Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Ka'ab bin Malik yake daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annahu qala cewa lallai maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ma da iban ja'i'an ursila fi بأفضل لها من حرص من حرص المرء wa sharaf والشرف لدينه yake cewa barnan da kyarketa guda biyu waɗanda suke bala'in jin yunwa a sake su a cikin garken tumaki barnan da za su yi bai kai barnan da mutum zai yi ba in aka samu a cikin zuciyarsa a samu bala'in son zuciya. da kuma san ɗaukaka a cikin addini da duba kwatattun da manzan Allah ya a saki kyarkeciya guda biyu masu fala'in yunwa a sake su a cikin garken tumaki kowa ta irin barnan da za su so da shi shi kyarketa ai in zai in yaji ji yunwa shi farautansa ya bambanta da irin farautan da zaki ko damisa suke kaga zaki ai in zai yi farauta ko damisa tun daga nisa yake haram guda ɗaya ko ba haka kuma in ya danno a guje duk yadda dabbobin suka watsi ba ruwan shi da su guda ɗayan da ya hanga tun daga nisa ya sa mata lamba ita kaɗai zai yi ba ruwan ke sun wane ke ke ga wanda tafi kusa da shi ko da ga wata kusa da shi ba zai kama ba wannan da ya sa mata lambar nan shi yana da yana da target wannan target din nan nan ya nufa kamar yadda abin nan abin da yake da suna igul yake yi ko aka shi ma igul in zai yi farauta daga sama yana sa ma ɗaya ne lamba sai sauko to yana saukowa sai dabbobin suka watsi to ba zai kama kowanne ba zai sake komawa ne sai ta saitin wani target kuma to haka za ki yi amma shi kerketa shi ba haka yake shi kerketa in ya ji yunwa ya shigo garki shi abin da yake yi duk wanda ya kama in ya kama wannan zai kashe bari ya sake kama wani ya kashe bari ya kama wani ya dunga kashewa kenan sai in bai samu wani dabba mai rai ba dukun sai da kuma ya fara ci to sai ya kafin ya gama cin guda ɗaya sai ya koshi sauran kuma fa sun zama west to to bare kuma ya same su a cikin garke guda ɗaya ba su da hanyar gudu kaga sai ya gama da su aikin ko ba haka ba to duk wannan barnan da zai in ya same su a garke ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce bai kai barnan da mutum zai yi ba in zuciyarsa akwai bala'in son kuɗi da kuma son ɗaukaka a addini yanzu ka kwatanta misali a ce kai rayuwanka kuɗi kawai za ka yi ɓatawa da kowa a kan kudu za ka yi cin mutuncin kowa a kan kuɗi kai kawai ina ka fito kuɗi ina za ka kudu ko ya zamanto kai duk wani abu da ya shafi har ka kai gana son ka yi amfani da addini ne don samun ɗaukaka kai burin ka ce addinin ba kana yi wani don Allah ya baka lada a kana yi ne don ka samu mai ɗaukaka. to aka samu mutum da wannan to duk wanda zai nemi ya zama mishi bariya tsakanin wannan abin da yake so to ko me kuma zai iya aikatawa ina fata mun gani ko me zai iya aikatawa amma in ya zama to kai burin ka shine addinin ba daukakan ka kai karai ba to a lokacin da kake wani abu sai aka samu wani wanda ya fi ka iyawa ka san ya fi ka sai ka sake mishi ina fata mun gani bambancin kenan amma wanda burinsa ɗaukakansa ne shi kanshi to ko ga wanda ya fi shi iyawa to ba zai me ba ba zai danye ba sai dai ma ya rinka fada da wannan da ya fi shi iyawa so da yanzu zai kawo shi cikas wajen shi kare samu me kare samu ɗaukaka to daga lokacin da aka samu haka kuma zai farna ya zo zai ta kokarin lidin mutane zuwa ga wani abu na daban ina fata ku gani Shi ne za zaka samu tun a samu wanda wani wanda bai kai shi ba ya faɗo na abu wanda gaskiya ne amma shi tun da yana ganin ba daga bakin shi aka ji ba ko kuma so da shi bai taɓa sani ba ko zai kare ta zai ci karya ne shi gaskiya a gurin ne abin da ya fara fitowa daga bakin shi in dai ba shi ba to karya ne musamman ma a ce ya fito daga wani wanda bai kai shi suna bai kai shi ɗaukaka ba to wannan ya sa a makarantar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba shi yasa mu duba lokacin da sahabbai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi shawara da su akan hanyar da za a bi wajen sanar da mutane lokacin sallah aga manzon Allah sallallahu alaihi wa yayi shawara da su kowa ya bada shawaran da zai bayar bayan sun tafi gida Abdullahi bin Zaid sai shi ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin mafarkin da yayi ya tarar da wani a cikin mafarki yana kallon kararrawa a mafarki sai ce mishi zai siya kararrawa sai tambaye shi me za ka yi da shi sai ce za mu yi amfani da shi ne in lokacin sallah mu rinka kadawa mutane su san lokacin sallah sai ce to ba zan koya maka abin da yake kada kararrawa alkhairi ba yake menene sai koya mishi kiran sallah abdullahi bin zai ke zai faɗa manzan Allah sallallahu alaihi ga mafarkin da yi. manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mishi wannan mafarki ne na gaskiya sai ce amma ka koya ma bilal saboda ya shi ka murya ka koya ma bilal saboda ya shi ka me murya kaga akwai karatu a cikin wannan ba wai dole dan ni ha tunda wani za a ci karfa daga gurinsa ko manufan shi ne a karfi saƙon ba ni ba ina fata mun gane kuma ya kowa ya ma bilal ko ba samu matsalan komai ba saboda Allah ne a ransu ina fata mun gane saboda sun dafu da tarbiyya irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu duba Khalid bin Walid a filin yaki saifullahi maslul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa masa suna fa saifullahi maslul amma ana filin yaki ne sai na Umar ya tura da wasiƙa yake ya sauke shi a kwamanda ya ba usamatu bin zaid kalibin walid babu wanda ya san abin da ke wasiƙar shi inda ya ga dama zai koyi ko haka wani kuma a lokacin sunan khalid ya fi sunan kowa shahara inda ya yake har ya kai ga kafare in suka ji sunan khalid kawai suna bin kai ba za mu yi nasara ba ya kai ga musulmai in za a je yaki aka ce khalid ne komandan ku to suna tafiya ma sun san kawai an yi nasara kawai ya samu wannan daukakar amma kali yana buɗe wasiƙan da ya karanta sai tara sabai da tabi'ai da suke tare a filin yaki sai ce to ga wasiƙa ya zo daga Amirun mu'minin sai bude sai sake karanta musu daga farko zuwa ƙarshe yana gama karanta ya ce usama ya bashi hannu ya bashi hannu ya ce shine ne farko wanda ya fara mishi baya a cigaba da yaki kaga wannan yake nuna mai addinin ne a ransu ya ɗaukaka ba su ba ina fata mun gani amma da burinsa shine ya ci gaba da ɗaukaka da zai ne zai claim ma bai ga takardan ba ko kafin ya karanta ta bata ko haka wani amma wanda yake nuna maka cewa wannan shine tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi sallam ya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi kar ka zamanto kai kai kai a'a ya zamanto addinin addinin addini ina fata mun gani to ha wannan shine ya mu duba mu duba ko a najeriyanci manya-manyan malumanmu abinda suke ƙoƙarin karantar da muke yanzu misali in kana bibiyan shafin profesa mansur ibrahim sokoto ni dai na daɗe banga ya yi wani rubutu naki na karan shi akan abin da ya shafi addini in wani malami ko ɗalibin shi shi kawai in abu ya faru ko wani malami ko ɗalibin shi ne shi sai kwabo sai sa a fejin sai rubuta sunan malami ya ce ga abin da wane wane ya faɗa kuma ina goyon baya sai rubuta sai kai ka karanta kaga ba shi so da mai burin addinin ne ba su ba ko haka inda wani yake to tun da dalibi na ne bare ni in yana kuma in yana shin zai fi shahara fiye da na fiye da dalibin to amma me yasa sai shi ma yayi mun fahimta ko to in kar a samu wannan a zuciyar mutum ya zama to bukatanta shine addinin ya ci gaba Allah madaukakin sarki ya samu dace sai malai fa bayyana sallallahu alaihi wa sallam Yake sai a wannan hadisi mun ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya bayyana karar cewa annal al ala al-mal wa sharaf fi ifsad din cewa mutum ya zama to yana da bala'in kwadayi a zuciyarsa na dukiya da daukaka ma a cikin addini yace la yanqusu an ifsad fi ibayn al-ja'i'ain li ghanami to ba a bambanta sa ba a bambanta shi da barnan da kerketa guda biyu za su yi masu bala'in jin yunwa in aka jefa su a cikin garke na tumakai ya ce wa zalika bayyinun ya ce wannan kuma abu ne bayyananne wannan abu ne a zahiri yake ce fa dinar salima la ya kunu shirs ya ce saboda addini kubutaccen addini ba a samun irin wannan kwaɗayin a ciki ina fata mun gani sai fa Sheikh Salih bin Fawzan hafizahullahu ta'ala da yake sharhin wannan maganar na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ba wai ana ce maka wai ka zamanto kana kana son kuɗi laifi bane Allah madaukakin sarki ya halitta dan adam da dabi'a na son na san dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid wa tuhibbuna al-mala hubban jamma ko ba haka ba wa yut'imuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira Allah ya halitta ɗan adam da ɗabi'a na son dukiya amma abinda ake gudu shine kar ka da dukiyan yafi sanka da addini ka fifita san dukiyan akan san me akan san addini yanzu kar ya zama to zaka iya saba ma Allah zaka iya yin abin da zai cutar da addinin dan kai ka samu dukiyar ne ba a so amma ya zanto kana neman dukiyar ta hanyar da ta halatta kana neman dukiyar ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki bai hana ba ina fata mun gane to babu wanda zai zarge ka dan ka tara dukiya an fahimta ko sahabai ai suna da dukiya ko ba haka bane suna da kuɗi akwai millionaires akwai billionaires a cikin su amma dukiyar nasu bai sa sun fifita wannan son dukiyan akan kansu da me ba da addini hasali ma dukiyar suna nima ne manufansu da tara dukiyar shine dan su dai makawa addini shine ma manufansu da tara dukiyar shi ta ga a cikin su kaga mutum yayi wani kyautan da hankalinka sai ka saka ma yanzu a baka labarin cewa sai na Usman a zama daya yayi kyauta da raƙumi 400 a lokaci ɗaya ba ba wai yau yayi gobe yi ba a rana sai a lokaci ɗaya bayan raƙumi ɗari hudu da ɗaukar ɗawainiyan waɗanda za su hau raƙumin su je yakin su dawo abinda za su ci su sha har su dawo ɗari hudu kaga ya nuna maka su dukiyan ba suna tara ba ne don su tara a cewa ne ya tara ne ya tara dukiya ba shi ba ne manufansu manufansu shi ne su taimaka ma addinin da dukiya ina fata mun gani kuma wata hukuma da Allah madaukakin sarki ke yi ma dukiyar da ba a tara ta hanyar halal ba shine Allah bai baka bai saukaka maka taimaka ma addini da dukiyar in ta hanyar haram ka tara duk wani abu da zai zo na taimaka ma addinin sai rinka baka wahala sai rinka baka wahala so da dukiyar tun farko ba ta hanyar me ba ba ta hanyar halal ko ma za ka taimaka kuma in ka taimaka kuma Allah baya so inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa fayyiban ina fata mun gani so aka ba wai an hana ka an ce karka karka so kuɗi bane karka so kuɗi yasa wani mai hikima yake cewa ma ajmalu din wa dunya idan ijtama'a yake me yafi kyau a ce ka hada ga addini ga duniya ina fata mun gani kaga an samu balance kenan ko haka wari kaga an samu an samu balance amma kar son son duniyan ya fi ƙarfin yadda kake son Allah madaukakin sarki da manzansa sallallahu alaihi wasallam to kaga mali nuna mana cewa zuciya kubutacciya addini kubutacce ba a samun wannan addinin da irin wannan bala'in kwadayi na dukiya da neman daukaka a addini sai mali yake cewa wa annal anna alqalba idza dhaqa halawata ubudiyyatihi lillahi wa mahabbatihi lahu لم يكن شيء أحب إليه من ذلك حتى يقدمه عليه وبذلك يصرف عن أهل الإخلاص لله السوء والفحشاء كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين مالك تيوى وذلك يدى الأمر يكي أن القلب تيوى للي زوتيا idza zaqa halawata ubudiyyatihi lillahi wa mahabbatihi la idan zuciya ta ɗanɗani zaƙin ibadar zuwa ga Allah madaukakin sarki ta dandani zaƙin soyayyan Allah maɗaukakin sarki to lam yakun shay'un ahabba ilaihi min zalika hatta yuqaddimahu alayhi to ba za a taɓa samun wani abu da zai zama mafi soyuwa a wajen wannan zuciyan sama da ibadan da son Allah ba bare har ya gabatar da shi akan son Allah da ibada ina fata mun gani kaga an an an ja hankalinmu a kan rigiman da ke cikin bala'in son duniya ko ba haka ba sai yake fada mana ku in ya zamanto zuciya akwai imani cikakkiya ta ɗanɗani zaƙin bautan Allah da zaɗin san Allah maɗaukakin sarki to zuciyar zai zamanto abin da ya fi soyuwa a kanta shine ibadan da san Allah to in zuciyar ta samu haka to babu wani abu da zai zama son shi a cikin zuciyar ya fi ibadan da san Allah bare har ya gabatar da wannan abun akan san Allah da ibada ina fata mun gani to ma ga malam kamar yana so ya bamu mafita ne in ba ka son zuciyarka ta samu bala'in kwaɗayin son duniya da son ɗaukaka a addini to in dai ba ka son zuciyarka ya samu wannan to abu mafi sauƙi shine ka tarbiyyantar da zuciyarka akan son Allah da son ibada ina fata mun gani so da in aka samu son Allah da son ibada a zuciyarka to wancan bala'in kwaɗayin duniyan ba zai shiga mai ba ba zai shiga zuciya so da in dai ka fi son Allah akan komai to in za ka yi wani abu na tara duniyan in Allah ya hana sanda kake yi ma Allah zai sa ka ƙi mai ka ƙi aikata wannan aiki ina fata mu gani so da sanka da Allah zai sa ka rinka jin tsoron karka sa'a ma Allah mun fahimci mun fahimci abin da maliki Na sai maliki cewa wa bidhalika yasrifu an ahli al-ikhlas lillahi as-su'a wal fahsha yace da wannan dalili ne ma Allah madaukakin sarki yake kawar ma masu ikhlasi alfahsha da aikata ayyuka muna in ya zanto kana da ikhlasi a cikin zuciyanka to Allah madaukakin sarki sai ya kare ka daga aikata abubuwa waɗanda suke munana da kuma abubuwa wanda suke alfahsha ina fata mun gani yace me dalili yace kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki ya faɗa akan abin da ya shafi wa annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Allah ya ce kadalika da haka ne da abin da ya faru linasrifa ya faru ne linasrifa an husu saboda mu kawar masa mu kawar mu nisanta shi daga abubuwa munana wal fahsha da abubuwa na al fahsha me yasa saboda innahu min ibadina al mukhlasin saboda yana daga cikin bayinmu masu me masu ikhlas kaga abin da ya faru tsakanin annabi yusuf da imra'atu imra'atul aziz ko kaga wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak qala min ma'ad Allah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihu adh-dhalimun kaga ta kulla duk wani kofa duk wani hanya da annabi Yusuf zai samu ya gudu ta kulli sai ta ce haitalat yanzu al'amari ya zuwa gare ka kai nake jira amma to da akwai ikhlasi a ran akwai tsoron Allah akwai yi don Allah ikhlasin nan sai dai ne sai ta hana shi saba ma Allah ina fata mun gani sai ta hana shi saba ma Allah ce ma'azallah ina neman tsarin Allah Allah ya tsare Allah ya tsare to kaga wannan yake nuna maka ki karfi, ikhlasin in ya samu wajen zama a zuciyar mutum don to kai dan Allah kake komai ba ruwanka ka duba waɗannan mutane guda bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace Allah madaukakin sarki zai musu inuwa a inuwan ranan da babu wata inuwa sai na Allah madaukakin kaga a ciki akwai mai. rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamalin sai ce mi inni inni akhafu Allah ce da mutumin da aka samu wata mace ga kyau ga kuma ɗaukaka ga ta kyakkyawa ga ɗaukaka ɗaukaka na dukiya da ne da ne duk wani ɗaukaka sai ta kira shi ta ke zuwa lalata da ita sai ce ni ina tsoron Allah maɗaukakin sarki ba zai lalata da me zai sa me yake kawo ina akwai ikhlasi a zuci shi yasa Allah maɗaukakin sarki zai mishi tukuici a ranar da babu wata inuwa sai inuwan al'arshin Allah Allah zai sa shi a wannan inuwan na al'arshin Allah so da ya ba ya ba ikhlasin ne gunin zama a ranta, ikhlasin ta samu gunin zama so da shi Allah yake kallo bai kallon kyauta bai kallon girmanta da matsayinta duk kyanta da matsayinta da komai girman Allah da matsayin Allah ya fi nata ina fata mun gani shi yasa za a ga mun sha fada za ga in mutum ko damuwa mutum ya shiga kai sai ana ganin damuwan katoto ne wannan ya za ka yi da shi sai a ganka cikin nasuwa da kwanciyar hankali so da kai zuciyanka ta san cewa duk girman damuwan nan girman Allah ya fi da ina ba da gani kuma kana da tabbas Allah zai kawo mafita ko haka bane inna nasrallahi qarib to haka Allah madaukakin sarki yake al'amarin duk wani abu na tashin hankali da muni da kaza Allah madaukakin sarki sai ya kawar masa in kuma Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da shi to zai jarabce ka ne saboda ya kankare maka wasu daga cikin zuluman ina fata mun gani sai malik ya cewa fa innal muqlisa lillahi zaqa min halawati ubudiyyatihi lillah ma yamna'uhu an ubudiyyatihi li ghayri yace saboda wanda ya samu ikhlasi lallai wanda ya samu ikhlasi wanda ikhlasi ta samu wajen zama a cikin zuciyarsa to alama ce ta ya dandani zaki da dandano na bautan Allah madaukakin sarki wanda wannan dandanan da ya dandana ta kai ta hana shi bauta ma wani wanda ba Allah ba ina fata wannan mutum ba zai ba zai zama mai ikhlasi ba har sai yanda yake jin dadin bautan Allah ta kai girman ta hana shi bautan wani wanda ba Allah sai ce wa min halawati mahabbatihi lillah ma yamna'uhu an mahabbati ghairi kuma ya samu ɗanɗano da zaƙin soyayyarsa zuwa ga Allah wanda zai hana shi son wani wanda ba Allah ba irin son da ya kamata a yi ma Allah irin son da ya kamata a yi ma Allah ne faɗin Allah wallazina amanu ashaddu hubban lil su waɗanda suke da imani suka samu ikhlasi a cikin zuciyarsu to su soyayyansu suna yi ma Allah ne mafi kololuwan soyayya yace iz laysa indal qalbi salimi أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أثر ولا أنعم من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته له وإخلاصه الدين له وإخلاصه الدين له وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله فيصير القلب منيبا إلى الله خائفا منه راغبا راهبا كما قال تعالى man khashiyar rahmana bilghaibi wa ja'a bi qalbin munib malike cewa iz laysa inda salim yake yadda al'amarin yake shi zuciya wanda ya zama zuciya kubutaccen zuciya to da wani abu wanda yake da zaƙi da daɗi da yake kwantar mishi da hankali da yake sa shi farin ciki da yake sa shi ni'ima ya ji daɗi a ransa sama da zaƙin imani wanda ya tattari ya ƙunshi zaƙin bautan Allah da kuma zaƙin san Allah shi in zuciya tana da kukuta zuciya ce mai kyau to za ka ga wannan zuciyan ba wani abu da ke sa mata kwanciyar hankali da natsuwa. da jin daɗi da jin cewa tana cikin ni'ima sai bautan Allah sai bautan Allah amma in ka ga zuciyanka ta fi samun natsuwa a wani abu wanda ba Allah ba to alama ce na wannan zuciyan ba ta min babu min ba ta zama zuciya ko batacciya ba alama ce na wannan zuciyan ikhlasin da ke cikin zuciyan akwai min akwai rauni akwai tasgaru ina fata mun gani yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Bilal arishna bis sala arishna bis sala ya Bilal ka hutashe mu da sallah mana ba sa jin hutu da natsuwa sai suna cikin sallah sai suna cikin sallah ce ya bilal arihna bis sala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke faɗa wa bilal radiyallahu ta'ala anhu su ibada ne kawai ke sa su ji natsuwa su ji kwanciyar hankali su ji suna cikin ni'ima shi yasa hatta hatta bacci da suke yi suna baccin ne da nufin su samu lada da niyyar suna ibada yasa za ka yi na cewa ahtasibu nawmati wa yaqbati ni da bacci na da farkawa na duka ina fatan samun lada ne so da su in kaga sun yi bacci suna yin bacci ne da niyyar jikinsu ta huta don sun sun farka su samu karfin ci gaba da bautawa Allah so abu ne ke sa su yi bacci ke abin da ke sa su yi bacci ke so da jikin ta dan ƙara samun natsuwa yadda in sun tayi za su bautawa Allah da ne da nishadi ba da gajiya da kasala ba ina fata ku gani yasa komai in za su magabata ga suna yi ne da me manufansu shine ibada manufansu shine ibada to haka zuciyar da ta zama mai kubatacciya ko irin wannan zuciyar ita ce kadai abinda za ka amfani bawa a filin alkiyama ba Allah ce yau malayin fa'u malu wala baru illa man ata Allah bi qalbin salim ranar alkiyama rana ce wacce dukiya da 'ya'ya ba su da amfanin komai abinda kawai zai maka amfani shine wanda ya zo ma Allah da zuciya ku kagaciya illa man ata Allah bi qalbin salimin sai wanda ya zo ma Allah da zuciya ku kagaciya to zuciya ku kagaciya kuma shi ma laifin yake fara mana siffanta ba ta samun nutsuwa da jin daɗi da da samun ni'ima da kwanciyar hankali sai in tana ibada so da ibadan yana ƙara mata san Allah da san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa yasirul qalbu muniban ila Allah sai zuciyar ta zama mai tsananin biyayya zuwa ga Allah madaukakin sarki khaifan minhu zuciyar ta zama mai tsananin tsoron Allah madaukakin sarki raghiban wa rahiban zuciyar sai ta zama mai kwaɗayin samun ni'ima a wajen Allah ko mai tsoron azaban Allah haka zuciya ku kace ke amma wanda zai shantake ba ruwan shi zuciyar ba ta tunanin kadin sa'a ma Allah ba Allah ya kama ni zuciyar ba ta tunanin to yanzu abin da na yin nan ya Allah ya Allah ka amsa mu ina fata mun gane ya zama to shi kawai shi in an sallama sallama an kira shi damuwar shi ayi ayi a gama shi na ganin irin an irin Allah gashi na yi na gaman nan ka sa akwai irin su ai shine wanda inda liman zai karanta safa da ya dinga kunkuni ke ke shi liman bai san muna da ana jira na ne ko ba ba wanda har an yi ikama za a kira shi a waya amsa an yi ikama fa amma za a kira shi a waya amsa za mu tada sallah ne za a tada sallah za a tada kaga akwai matsala akwai matsala wa wanda ana sallah ma yana waya ko mu taba gani ba wanda za ga ana sallah sai a kira shi sai ya amsa in za a yi ruku sai Allahu akbar da karbi wanda ya kira shi kaga ana sallah ne kenan waya ina fata mun gani a'a ka zo ibadan khaifan raghiban wa rahiban ka zo kana ibadan kana mai tsananin tsoron Allah madaukakin sarki da kwaɗayin Allah ya baka lada da tsoron kai ya Allah ya Allah ka amsa mana wannan ibadan da muke wannan shine ɗabi'an bayan Allah mutane ke ko ba haka ba Allah ba mu labarin Annabi Ibrahim ba Ka'aba yake ginawa ba ginin Ka'aba yake yi amma yana addu'an ya Allah ka amsa wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min bayt rabb ko rabbana taqabbal minna annabi ibrahim ginin ka'aba yake amana ya Allah ya Allah ka amsa mana ya Allah ka amsa amma har ko sallar, wanda yanzu babu wani abu da muke yi na kusanci zuwa ga Allah an banda sallar, ko akwai shine fa kadai kuma in sallan nan in kowace sallah liman zai minti goma goma a 24 hours baka ci 1 hour 50 minutes kaci kana da 23 hours 10 minutes kai duk wani abu da za ka ke da shi na duniya amma shi ɗin ma ana ganin ana ganin chai Allah madaukakin sarki ya samu dace yace to kaga su zuciya ta zama mai kwaɗayi ko mai tsoron azaban Allah yace kama qala ta'ala kamar da Allah madaukakin sarki yake cewa man khashiya rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib man khashiya rahman bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib wanda yake da tsoron Allah madaukakin sarki bil ghaibi bil ghaibi a ghaibi kuma waja'a bi qalbin munib yazo ma Allah da zuciya mai tsananin tsoro da tsananin ibada mai tsananin jawuwa zuwa ga Allah shi ne kawai zai samu nasuwa ko da yaushe sanar to kana cikin tsoron Allah madaukakin sarki Allah nan baka taɓa ganin shi ba ba taba ganin wani abu mai kama da shi ba tunda laisa ka mislihi shay ko ba ka ba baka taba ganin wani abu mai suna irin na Allah ba hal ta'lamu lahu samiya aljannan nan da Allah ya zai baka baka taba gani ba babu wanda ya taba zuwa ya gani ya zo yake maka ga yadda take an dai baka labari ba wanda ya taba zuwa yake maka shi ya gani da idan shi amma ka yadda wutan nan baka taba gani ba amma Allah ya baka labari ka yadda akwai ina fata mun gane ladan nan ba taba nuna maka takardar ta ce to kaga kaga takardar nan duk abin da ke cikin ladan ka bane amma ka yadda shine man khashiyar rahmana bil ghaib wa jaa bi qalbin munib duk da haka kuma ya ma Allah madaukakin sarki da zuciya mai jawuwa zuwa ga Allah ya miƙa al'amarin sa gaba ɗaya zuwa ga Allah shi baya koshenin authority na Allah ko kaɗan in dai Allah ya ce a yi zai sai dai in ba zai iya ba kuma da ma ƙa'idan fattakullaha ne mastata'tu ko ba haka bane mun sha ba da misalin da na taba jin malami na Malam Umar Nasir yana barwa yake cewa mutane da yawa in sun an sun ji an ce fattaqullaha mastabatun ko sai mutum ya rinka yin abin da ya ga dama in ka mishi magana da Allah yake ku ji tsoron Allah ne gurgurun iyawa sai yake cewa abun da fa ake nufi shine sai ba da wani misali yace misali a samu wani daki babba sai a tika da kuɗi misali a ce dubu da ɗaya ko dala sai a ce ka shiga ka ɗiba gwargwadon iyawa!" ya za ka diba ya ɗin ƙarfinka shi ne ma'ananka ji tsoron Allah gwargwadon iya kuma mana sai inda ƙarfinka ya ƙari ba na nufin ga wance ka za ibara na a ai ba zan Allah ma ya ce gwargwadon iyawa na ne ba haka ake ne ba yadda za ka yi wancan iya ƙarfinka ai wani ma sai an jawo shi an ce kai malam ya isa ko haka wani to haka ake so in za ka yi ibada ka yi ibadan kai da kaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba na Aisha har ta tausaya mata ba take kana wahal da kanka haka ibada haka bayan Allah ya yafe maka abin da ka gabatar da abin da zaka yi nan gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake afala akuna abdan shakura don Allah ya mun haka ni ko bazan zama bawa mai godiya ba bazan zama bawa mai godiya ba to kaga duk wannan ibadan da annabi ke sallallahu alaihi wasallam har matansa ke tausaya masa nan fa shi fa yana yi ne fa dan gode ma Allah da an yafe mishi to kai waye yafe maka amma kana ibada na ganin dama kana ibada na ganin dama sai malik ya cewa idil muhibbu ya khafu min zawali maqlubihi aw husuli aw husuli marhubihi fala yakuna abdu abdullah wa fala yakuna abdullah wa muhibbuhu illa bayna khawfin wa raja'in kama qala ta'ala أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا yake cewa abin da yasa yake cewa zuciya kubutacciya babu wani abu da take so in banda kusantuwa zuwa ga Allah kuma tana yin abu ne da tsoro da kwadayi da kuma tsoron azaban Allah yace saboda duk wani masoyi duk wani wanda yake da wani abu da yake so to ko da yake yana tsoron kukutan wannan abin da yake so daga daga me daga hannunsa ko ba haka bane kaga duk wanda ya zama to shi Allah yake so to ko da yake yana tsoron kar yayi wani abu da zai sa son da yake yi ma Allah nan tayi me ta kubuce masa ina fata kun gane sannan yana tsoron kukutan abin da yake so au husuli marhubihi kuma yana tsoron abin da yake tsoron nan ta riske shi in ya zanto ko da yake yana ibada ne da tsoron kar Allah madaukakin sarki ya azabtar da shi to kaga kullun dagewa zai so da kullun tsoron naki zai karu ne kar me kar wannan abin da yake tsoro na azaban ta yi me ta riske shi ina fata mun gani sai ke cewa bawa ba zai zama mutum ba zai zama bawan Allah Allah ya zama ya zama masoyin Allah maɗaukakin sarki ba har sai ya hada abubuwa guda biyu an samu khawfun waraja. an samu mutum akwai tsoron azaban Allah a ransa kuma an samu kwaɗayin rahaman Allah a ransa dole sai mutum ya hada abubuwa guda biyu in bai hada ba to har yanzu bai zama cikakken masoyin Allah da duk abin da kake na ibada kana yi ne don tsoron Allah kuma kana yi don kwaɗayin Allah maɗaukakin sarki ya amsa ina fata mun gani Duk wanda yana cikin abubuwan da ke ƙara tabbatar da ikhlasi a ranka shi yasa in dai har Allah ne ka sa ga shi kake kwaɗayin ya amsa to ko da wani ya kushe ranka ba zai bace ba ko ba haka bane so da ba Allah bane da kake kwaɗayin ya amsa ya ce maka ya kushe ina fata mun gani wannan shine ka'ida sai ce kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa ce ulaiikal ladina yad'un yace waɗannan da suke kira Allah yana raddi ga masu bautan mala'iku da masu bautan annabawa da wasu waliyyai da musu sa su ba yace to su waɗannan da ake kiran nan to su ma ba fa yabtaguna ila rabbihimul wasila su ma ba kullum suna neman kusanci ne zuwa ga Allah mala'ikun Allah kullum neman ƙara kusanci zuwa ga Allah suke yi annabawan Allah kullum ƙara neman kusanci zuwa ga Allah suke yi sai Allah madaukakin sarki yace to ayyuhum aqrabu wa yazuna rahmatahu wa yakhafu adab yace to da wanda ya kira mala'ika ya bar Allah da wanda ya kira annabi ya bar Allah da kuma wanda shi Allah ya kira yake neman kusanci zuwa ga Allah wa yake kusa da Allah madaukakin sarki kuma wa yake kwaɗayin rahaman Allah da tsoron azaban Allah kaga wanda ya kira Allah ko ko haka wani ni kai kai kana kira na ne saboda in maka ni ban ma sa ka ba ko ban san kana yi ba amma ni kuma Allah nake kira sai Allah ce to a cikin mu mu wa yake kusa zuwa ga Allah madaukakin sarki kaga wanda yake kiran Allah ke duk da cewa addinin addinin guratu sufi sufaye su su suna ganin wanda ya kira nan ya bi mutum ba da misalin wani wali dan nasuru ko wani wali dan nasuru wani wali yana tafiya tare da muridinsa sai suna kasa ruwa suna tafiya a kan ruwa a kan ruwa suke tafiya suna tafiya shi waliyin yana ya Allah shi kuma muridin yana ya ɗan nasu sai duka wasu nitse ba suna tafiya wai sai shedan yazo ya ziga muridin sai ce kai baka da hankali shi yana kiran Allah kai kana kiran shi kai ma kira Allah waliyin yana ce ya Allah sai muridin ya ce ya Allah ko sai nitse a ruwa sai ji yana ana ihu yana juya ke kama shi ke me faru yake shi dan ne zuga ne ce in daina kiran Allah in kira ka ina kiran Allah sai ne tsaye kai yaushe ka sai ka kira Allah shi yanzu abu tsaye shi bai kai ya kira Allah shi ya kai ya kira wani dan nasu ne shi wani dan nasu ne san mishi da bukatan zuwa wa zuwa ga Allah kamar yadda mushrikai suke yi ko ma na abuduhum illa yuqarribuna ila Allah to sai Allah madaukakin sarki ce inna azaba rabbika kana mahdura lallai azaban ubangijinka lallai abun jan kunni ne abun tsoro ne karka taba yadda wani ya ruda ka saki Allah ya to ga wani ya wai ya ruda ka kafi tsoron shi fiye da Allah kafi son shi fiye da Allah shi kake tsoron shi kana tsoron ka saba mishi ko da za ka fa'a ma Allah wannan wannan kuskure ne kada ka taba yadda wannan ya same ka Allah madaukakin sarki ya samu dace da ikon Allah saboda time za mu dasa aya a abin da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada abin da muka faɗa wanda ya zama kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya hana mu aiki da shi Allah madaukakin sarki ya ba mu alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam